قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين sai annabi ibrahim ya ce a'a na zo muku da gaskiya ne ba wasa ba ubangijinku shine ubangijin mai da ƙasai wanda ya halicce su ba tare da wani samfuri da ya gabata ba kuma ni ɗaya ne cikin masu bayar da shaida cewa shi ne Ubangijinku da sammai da ƙasai, gumakanku kuwa ba su da wani rabo cikin wannan.